wai me yasa kake son kana kallon wasa na ne gaskiya ba na son abin da kake nuna sa kwallo mu je harkan nan me kake so kawai ka bani kafet kawai Woki na? Ga mutum ne taka can. Yar iska ne. Yar iska. Wannan kalmar ba ta dace ku dinga gaya mata ba gaskiya. Ba iskar ba ce? Za ka aure ta? wallahi na ruwan nan ma ku ce da iska kuma shine an ce kai kawo zaka zo kana wani bagar da ni cikin wani siyasa kai mu ji kaji me za a sama talatu ya gari yana da kyau ki samu guri ki zauna sa ka idan sa male da tsakar daki wani irin kafin ana zaman lafiya ki zauna mana babbar yarinya dan Allah ki samu guri ki zauna abin da muke yi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 ko ba haka wani talatin a baki na dan iska <laughs> ai wannan dan gura kina in ga irin aradan yawan mizanin kawar da ke mu a cikin zuciyar zuciyarki kake da ni da ke an riga an zama daya tawa. kina ji na ki ji gidan da sami miki an maka kaɗan wani irin in je gida haba talatu ki ce mara in sami ki ani da ke ne ki Mun taɓa irin wannan da ke ne talatu